a matsala ce ta tari wannan tarin ba a ƙa'idewa kowane irin tari ne duk mutumin da yake fama da tari wanda da daddare yake tasowa koko da rana koko koyaushe sannan tarin na yana fitar da majina ana yi ko bai yi sannan tarin da damuna ake yin shi ko lokacin sanyi ko lokacin zafi duk lokacin da ake tari za ku iya yin wannan haɗin domin ku taimaki kanku da kanku ku taimaki al'ummarku abin da za a nema abubuwa ne masu saukin samu a gare ku da farko za a samu garin citta za a samu tsamiya za a samu garin habbatus sauda uku kenan garin abbatus sauda tsamiya garin citta yar kaɗan sai garin zaitu in aka ce garin zaitu ko ganyen ko 'ya'yan duk wanda aka samu gari shi to za ku iya amfani da shi waɗannan abubuwa guda hudu sun za a haɗa guri guda daidai gwargwado yadda ka haɗa shi inda yawa ka haɗa yanayin yadda za ka ci gaba da amfani da shi ina fata an fahimta ba a iya cewa ga ka'idar yawa amma sai dai idan za a yi amfani da shi yaya za a yi amfani da shi garin habbatus sauda garin citta zan ba da misali kamar an ɗibi garin habbatus sauda cokali ɗaya babba an ɗibi garin zaitun cokali ɗaya babba sai a ɗibi rabin ƙaramin cokali na citta garin citta sai a haɗa su guri ɗaya cikin garurruka nan sai a hamsa to ya za a dafa shi ko ko ya za a yi amfani da shi ya za a yi amfani da tsamiya za a samu ruwa kamar kofi ɗaya bacin ka yi haɗin can ka ɗauko garin zaitun. garin abbatu sauda garin citta kaya mutsa su sai ka in kaya mutsa su kamar cokali daidai babba kamar yadda na faɗa garin zaitun cokali ɗaya babba garin abbatu sauda cokali ɗaya babba garin citta rabin karamin cokali kaya mutsa sai ka in kaya mutsa su ka haɗa su guri guda sai ka ɗebo rabin karamin cokali na wannan haɗin da kai sai ka samu ruwa kofi guda sai ka zuba sai ka samu tsamiya tsamiya sili guda sai ka sa a cikin wannan ruwan sai ka dafa shi kamar mai minti goma so in yi minti goma sai ka taci sai ka ɗibi zuma cokali ɗaya babba sai ka zuba sai ka sha za ka yi wannan haɗin duk tarin da kake fama da shi ka ci gaba da wannan haɗin kullum ka yi haka sau biyu da safe bayan an ci abinci da daddare bayan an ci abinci da safe bayan an karya da daddare bacin an abinci abinci rabin karamin cokali ko yaya kai haɗin ina fata a gane rabin karamin cokali ne ake so a ɗiba a dafa shi a sa tsamiya sili ɗaya ka sha da safe ka sha da daddare idan yaro ne karami daga shekara hudu abin da ya kai shekara sha biyu za a ba su karamin kofi in an dafa haɗin irin haɗin ne amma ruwan da za a ba su kamar wannan idan yaro ne wanda daga shekara hudu abin da ya kasa har shekara daya za a bashi cokali daya babba kowane irin tari ne ku jarraba wannan za ku yi mana addu'a cikin yarda Allah ina fatar za a gwada idan an gwada an gaye a sanar da bayan Allah suna da yawa su masu gwada kana manta da subscribe da share da comment da danna kararrawa domin samun sabon shirye-shirye kuna muku fata alkhairi masu salama